barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. 22 ne gwamnatin Najeriya ta sake dawo da dokar inshorar lafiya da aka samar tun a 1999 a wani yunkuri na sauƙaƙa wa jama'a samun kulawar lafiya cikin rahusa lura da yadda kaso mai yawa na al'ummar ƙasar ke rasa kuɗaɗen iya kai kansu ga likita ko da suna cikin matsananciyar cuta sai dai duk da wannan mataki har yanzu 'yan ƙasar ba su cin gajiyar wannan shiri. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah. Wannan shine maudu'in da shirin na lafiya jari ce a wannan makon zai mai da hankali a kai sai ku biyo mu. Masu kulawa da rayuwarmu. Wasu alkalaman Najeriya Health Watch sun nuna cewa har yanzu akwai 'yan kasar akalla miliyan 170 da ke rayuwa ba tare da inshorar lafiya ba, batun da wasu ke alakantawa da ko dai jahiltar shirin ko kuma rashin wayar da kai daga mahukuntan kasar game da inshorar lafiyar. Dangane da haka muka tuntuɓi Dr. Sale Abba babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta jihar Borno wanda ya fara da yi mana shimfiɗa kan manufar inshorar lafiya da kuma muhimmancin ta ga jama'a. wannan haɗaka ne na taimakekeniyan kiwon lafiya kamar wato adashi ne dai kamar mutum zai yi don saboda lokacin da kamar rashin lafiya ya taso ya kula da kansa da kuma iyalinsa. A shi shine a dangane da kowa ya san yadda yanayin mu ne yake musamman ma in ka kula shi rashin lafiya baya ba da kaman notice kowa ya ce maka lokaci kaza za ka yi rashin lafiya saboda ka shirya tunda abu ne wanda baya ba da notice ya ke so a yi masa tanadi banda wannan kuma mutane yanzu galibi galibi za ki ga ba su da kuɗi musamman ma alkalu masu riga sun nuna kamar Nigerian Poverty Index na 2022 da aka yi which is the latest ya nuna cewa kusan kashi 60 zuwa 70 na mazauna Najeriya talakawa ne wanda suke living below uh, mm-hmm. poverty line to kin ga idan ka duba wannan to wannan abin da zai taimaka wa mutum ne mutum ya zama ne akwai wani tsari wanda yake kula da shi lokacin da ba shi da lafiya ba sai ya ji ya nemo kuɗi kamar abin da muke cewa kashi an kari ba. 'Yan Najeriya da dama ba su da wayewar barkai game da wannan tsari na inshorar lafiya duk da cewa an samar da tsarin ne don sauƙaƙa wa jama'a musamman marasa ƙarfi kan hakan wakilinmu na jihar plateau Muhammad Tasi'u Zakari ya jiyo ra'ayoyin wasu jama'ar gari. Ina da mahimmanci sosai misali inda za ka je ka biya misali dubu ɗari to an cire maka wannan 100% instead of ka biya 100% za ka biya 10% na wannan kuɗi so ina kira ga fulani musamman na karkara su wayarwa fulani mu kai don su amfana da wannan shiri yana da mahimmanci sosai gaskiya muna maraba da shi har idan ma zai iso ta wajen mu me kike bukata a yi don mutanen karkara su san wannan shiri kuma su shiga to ya kamata a yi sanarwa a yadodin sada zumunci don mutane san da wannan shiri in because zai taimake mutanen da suke karkara wajen kiwon lafiya tun zai bayar da kuɗi ɗan kaɗan haka sai kuma zai sami cikakken kula na kiwon lafiya. Ko me yasa jama'a ke jahiltar wannan shiri? Tambaya kenan ga Dr. Sale Abba wanda ya ce dole akwai buƙatar wayar da kai tare da faɗaɗa wannan tsari don isa ga hatta yankunan karkara. A tsarin da na gaba ɗaya ne gaskiya akwai abin da ake cewa formal sector akwai informal formal sector so su formal sector shine kamar ma'aikatan ma'aikatan gwamnati da suke civil servants kenan at the state level sannan kuma at the federal ma su ma ana kiran eh, su ma civil servants ne at the federal shine wanda health insurance take kula da shi a state kuma wannan state health insurance din wanda wanda galibi sun zo daga baya bayan nan ne ba su wuce shekaru biyar ba wanda suka jima shine wanda suka yi kila shekara takwas ko shekara goma da mm. kafuwa a state level kenan amma na federal level yau shekara ashirin da dori don tun lokacin obasanjo aka kafa wannan ah, wannan din so ah, ban da ma'aikata na mm-hmm. gwamnati sannan kuma ko da mutanen da ba sa cikin aikin gwamnati don in kika duba population din nigeria din eh. wanda ba sa cikin aikin gwamnati sun fi wanda suke cikin aikin gwamnati yawa mm. sun ninnin kasu ma ba ma magana so idan ka kula da ma'aikatan kawai wayannan koyancan kuma ba kula da su ba to mm. abin ba ba za a samu nasara ba gaskiya to tsarin yana kula tare da kowa da kowa amma kowa akwai inda yake shigowa tsarin kamar na ma'aikatan gwamnati kin ga suna da source of income din su wanda daga centrally mm. za a iya gwamnati ta bada kaza su kuma su bada kaza ke so sa'annan kuma su wanda ba sa aikin gwamnati su kuma akwai ainihin abin da kuma su ma ka kayyade mutu wanda za su abin nan za su dinga za su dinga bayarwa sa'annan sauran kuma daga nan eh, in aka in aka yi pooling akwai abin da muke cewa pooling so mm. abin kaman in aka ce eh, yadda ya zama kamar nauyin adashi shine idan mutane da yawa suka shigo ciki to wanda ba shi da lafiya idan ya zo zai amfani da ainihin kuɗin da kudin mai lafiya ne mm. so abin kamar taimakeke ne yana faruwa tsakanin su mutanen da ainihin suke cikin pool din ko me yasa wannan mm. tsari ya ki samun karbuwa har zuwa yanzu to abin da yasa hakan yake kasancewa cewa wannan poverty index din nan in kana da kusan ana maganar kusan kashi saba'in na population ɗinka ba su da ma ba su da ma kuɗin da yanzu za a yi adashen ma su shigo ma tukunna na ɗaya kenan mm. mutum yana kamar misali yana fama da yunwa hannu baka kwarya hannu kwarya you know so mm. a irin wannan yanayi ka ce mishi ma ya kawo abin ma ba shi da shi so dole gwamnati ta fito da wani tsari din da su wa'annan mutanen da ba su da komi din wannan wanda ake ce musu vulnerable sun nan eh. tsarin da yanzu take dan taimakawa wanda ake kiran shi basic healthcare provision fund wannan mutum tarayya ta zo da wani abu da ake ce mishi basic healthcare provision fund tana ba da nothing less than 1% na consolidated revenue na federal jihohi da dama a Najeriya sun kaddamar da wannan shiri na inshorar lafiya da nufin sau sauƙaƙa wa jama'arsu baya ga rage yawan rasa rayuka ko galabaitar da akan fuskanta saboda rashin kulawa. Jihar Filato na sahun waɗannan jihohi ko da yake har yanzu akwai ƙarancin waɗanda ke rungumar tsarin wanda ya tilasta kiran wani taron wayar da kan jama'a game da muhimmancin shirin. Mun amfana wanda ni da iyalena har yanzu ina ka amfana na rajista sun bani shekara hudu ne wanda kuma na shekara biyu ne nake amfani da shi nake tafiyan asibiti da iyalena duk lokacin da ba su da lafiya muna tafiya asibiti kuma muna samun magunguna muna samun kuma kula akwai sauki sosai a ciki zaka akwai likitoci wanda zaka gansu akwai kuma pharmacies inda zaka je ka sayo magunguna maganin da zaka sayo dubu biyar a waje a gunsu dubu ɗaya ko ɗari biyar mara su mu karshe. eto eh alhamdulillah inshorar kiwon lafiya ina ji ana ta faɗa cewa abu ne mai kyau kuma abokan aiki na suna ta yabawa shi yasa ma na je na yi rijista to amma gaskiya gashin gaskiya har yanzu dai ni ba fara cin gajiya ba amma ina dai sa rai mai yiwa wasu ila Allah ya sa fara cin gajin amma ni dai har yanzu dai ban dai samu ba amma tun da mutane suna ta yabawa sai ce to ma bari in gwada hukumar ba da agaji kan ayyukan kiwon lafiya a jihar ta ce ta shirya taron na musamman don wayar da kan jama'a game da wannan shiri Dr. Abbas Manesa shine babban daraktan hukumar ya kuma yi mana ƙarin haske kan abin da suka sanya a gaba. Idan asibiti ne wanda mumun kreditin nashi in mutum ya biya a yanzu haka nan dubu goma sha biyu kasal mutum zai biya ka yi shekara ɗaya kana zuwa in kana da rashin lafiya ka je a baka magani ba za ka biya ko sai dai kowannen kuɗin in ya kare sai ka sake biya wani kuma to ka gani 12,000 wani kai in baka shiga wannan scheme namu ba in ka je ko ka je kemis da ka karba magani wani lokacin zaka kashe abin da ya fi dubu goma sha biyu a loto ɗaya. Wakilin namu ya kuma zanta da wasu mahalarta taron waɗanda ke bayyana matukar gamsuwa game da samun wayewar kai kan wannan shiri na inshurar lafiya. A gaskiya na karu da abubuwa da dama musamman da ya bayani akan cewa kowace jiha akwai irin wannan wato mu ce asusu na kiwon lafiya. Na karu da shi kuma da yake ni abin da ya bani sha'awa da kuma ya burge ni wannan shiri za a kai shi kowace karamar hukuma ba ma a nan jihar Plateau ba a dukkan ƙananan hukumomin Najeriya to kaga wannan abun zai amfani mutanen karkara zai kuma amfani mutanen birni gaskiya taron na yana da mahimmanci sosai kuma a shekarun baya Plus suna da tunani cewa in sun kira 'yan jarida su yi zama da su sun gaya musu abubuwan da suna yi zai taimaka sosai. So wannan taron yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi da 'yan jarida. A Najeriya babbar matsalar da inshorar lafiyar ke fuskanta shine rashin rashin sanya idanun mahukunta don ganin tafiyarsa ko kuma ɗorewarsa yadda ya kamata batun da ke sanya shakku tsakanin ɗaiɗaikun jama'a. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. madadin ku masu saurare da dabbacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Muhammad Tasiu Zakari. Sunana Azmi Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.